الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وصحابه وصحابته في الله الإسلام وأن التابعين لهم بالإسلام إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالله المسلمين نعم. السلام عليكم bayan wannan gaisuwa don musulunci kuma insha Allah zama da kuwa ta'ala na wajen da suka sa a zuwa mai gani cikin wannan wata na rana cikin da yawon Allah muka haɗu wannan mimbar na suna a bakin babban wannan masallaci na mai nasaba Muhammadu Beya a cikin wannan filin gari na argungu na bifata argungu na wata jami'in cikin da zai domin bukaranci da cikin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masu ɗauke da shirya kima su da mu'amaloli yau ma wannan dare dare goma sha biyar insha Allah ta ba ta ta'ala kamar yadda muka saba zamu da shan karatu ne هي من يقرأ في تفسير كان النبي خطبان به رب العالمين حرمت كعوشات من الحديثة طبعا تبعيد يتصل ومشكل شاكل دي وضع لا تقتل لكل كان إلى البنات والأخوات قال لا الخير كان لا da kyakkyawan sakamako da Allah ya ya sanya cikin kyautuka da mata wani akhawati da yan uwa mata inna lillahi wato na ko kuma an taɓa waya hmm. نعم الغير لأن يستمع نعم منع ذلك من hakunan tsari da banatar hawa. Fasalinmu na yau shi fasalin da ke karantarsa fallalakin sa zuwa ga yaya mata da yankuwa mata. Yadda aka ambaci wani, saboda so da yawa ba ga lafiya ba ɗaya abu ya faru da damar biya ma ba. al'adar larabawa da kafin zuwar aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in aka haifar ma mutum ya mace ruku rukun bala'in bakin ciki bai saboda wai an haifar mai wanda bai zuwa yaki bai tare mai gida faɗa sai kai ƙoƙarin tsoce dukiyar gida zuwa wani gida sai Allah ya sanya mana jahiliyar larabawa ba shi ƙaunar turare ba in ko sun ka haihe su da bakin ciki ya same su wanda sai sun hita mutane su yi tun gata suna bakin cikin kwanuka da kwanuka saboda hunan da ya ɗauko musu ruwa yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ake annabi muhammadu ya taho ya rawana shine Allah yake faɗa ya faɗa وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما به نعم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ومجد ما لو بجيب تركيه وإذا بشر أحدهم بما ليلة بالأنثى إذا أقوى بشارة الله يبارك ويعطيه Allah ya ce yo sai ka ga ɗayan su zalla wata hukuru wata fuskar za ta yi mi tana cikin bakin ciki don ni min su ima bishirar wai saboda ɗai muni abin da aka yi bishara kawana matar ka ta haifiya don haka sai da zama mutane ko masu ne ya tuka ko ya daji ya zauna yana ta tunani shi yanzu ya ga a yumsikuhu ala hunin zai yi hankuri ya rike ta bisa ga wanga walakanci da tosku da ya same shi am ya bisuhu fi turati ko ko a'a zai je ya turbuɗe shi cikin ƙasa ya huta ba kai ne da walakanci a ce masiya Allah ya ce ala ku saura sa'a ma ya haku mun sir da wanda mummunan hukunci don kai in ba a yi wani mace tana aure sauna ya za ka yi wani ya ba ka biya sai ka ce sai ba ka ba wani biya wani irin lalatacciyar hukunci ne to duk da za ka zo a hawan ma ya ban ba ka son aure sai ka aure ka a ban amma jahiliya hankali ba babu hankali don haka nan shi ne Allah ya so da gyaran wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar cikin hadisai da dama wanda duk Allah ya ba ya mata ko Allah ya sa aka kare da ya ya mata ya sauki da lura ya tsaye ya rike to Allah ya yi mai alƙawarin za mu zama mai shamaki da zuwa wata gobe kare wa? martaba martabar yaya mata da yan uwa mata ayya wai kuma su ne wasu kai mana hudu a yanzu wai mun doji mace mun hana mata haƙƙinka mun hana mata samu walwala shi na kuka gani ana ƙungiyoyi ana gayyatar mata ana cewa a yi ƙungiyoyin matan karkara a ba mace jikata ki biyu a ce ta ƙetara matar fada ta yi na tsaye ta je ta kama laka ta gyara feti ta yi shinkafa ake aski gaba a matsayin mata takin zamani da buta feti wai taimakon ta na aka fa shi shekku cikin kankin da musulmi su A awa Allah da girma Allah mu mun ka kare ɗin mace ko tura su kare ɗin mace dan haka shi ne manzon musamman na alaihi sallam ya faɗi hadisai sai malam ya mai ba fallalar da a cikin kyautatawa zuwa ga ƴaƴa mata in ta haife su da yi ka san ko mu na da wanda ya ce shi wallahi bai tsoron bugun uban na mata wai duk wanda adda na mata shi bai tsoron bugun Ba ne don ya san ba mai rama mai nan nan amma ya tsoron bugu ya kai ubangiji saboda ga al'ada hausa ya kafe masu ije to duk yamin ta maza ne amma ya kai na mata to duk yamin shi mata na don haka shi wani to la shi bai tsoron bugu uban na mata saboda ya san iyalai ba su matsala suna mani amma tsoron bugu ubangiji ya Shi ne musulunci mai gyara wata mummunan fahimta aka ce tarbiyatul banati tarbiyatar da yaya mata sababin min akhbari mutumin janna sanadiya ce babba da za ta kai ga da yawan da yake wannan tarbiyar ba ta ga ina dalili rawa muslimun imam muslim ya ruwaito an anas bin malik daga anas dan malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ada jariya kai ni wanda yanzu da kaya biyu mata hatta tablu da har su balaga ga hannun shi yana gure da shi yana ɗaukar lalura ya ayyuhal qiyamati ana wa huwa wa zamma asabi manzo Allah ya ce ni da shi haka mu kamar ya tsanga duk wanda bai bi mai hannu ya gami ya ce ni da shi haka mu da darajar mu shera ta da shi kaɗan da shi saboda kula da ƴaƴa mata waɗanda Allah ya ba ya cishe su ya shashe su ya tarbiyyar da zai zama mai tarbiyya makwabtaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin gida aljanna ta dawo wanda ɗaya ya ishi mutum ya yi murna haihuwar kuma so nawa gida nawa mata suke kangale da shi eh so nawa kuma gida nawa diya mata aka aura ka ji ka dawo ka zama kangale ga uwaye a gina gida kai uwaye hajji a kai uwaye umra so nawa don haka nan yan uwa kyautata fara 'ya'ya mata ibada ce wanda manzo Allah yayi yi alƙawari duk wanda ya daure yayi ta za ku zama mai sanadiyar shiga aljanna gobe ya bare mu fataka da babban annabin nan cikin annabawa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace nukuda ta biyu al-ihsan ila al-balagh sababu min asbab an-najat min an-nar kan na farko tarbiyyar da su sanadiyya ce babba ta shiga aljanna kuma yanzu ga shi nan kyauta zuwa gare shi sanadiyya ce babba daga cikin sanadiyoyin da ke tseratar da mutum daga wuta yake ba bin sahihai ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an aisha radiyallahu anha daga uwar mu'mini Allah ta rubuta sarki ya kada ita qalat dakalat imra'atun wata mace ta shigo gurina ta zo gida na ke ma'aha ibn sami laha arni tare da ita akwai ƴaƴa biyu tana fara ta zo gurina falam tajid indi shay'an gaira tamratin uwar ta take ko da take gida na ba ta samu ina da komi na ci maka a bayarwa ba banda kwara da bini ya a kan mintan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah babu shi maka gidan masu kawar da yi so duniya an ka isko babu komai a gidan nan kai da bini ya ka akwai buhun makara, akwai na shinkafa akwai na dawa amma duk da kace Allah bai ma ko ba gidan manzon Allah aka biya bara saboda shi aka ji yana magana shi kai ga kani kai shi aka ga bai ruwa ya ake abu yana da shi da kaci sai wannan boye Allah ta biya baya nan ta isko ba sai sai ta isko tana da dabiniya guda cikin gidan nan ba a a isa ta ce kai in ba wannan matar ta daliliyar nan ba ka samar ta bai na ibina sai ha sai kan raba fara da duniya nan ta ce ce da biyu sabba wadda biyarar ce sabba wadda biyarar walam ta akul min a ita matar da ta ko komai daga da duniyar nan ta hankali sun matamar sai ta tashi fakarar jattar ta gina nan da iyan nan fada kallon da biyu kallon lafi a yau sannan a isha wani mummi ne ta ce sai manzo Allah ya ciro ana yana a gari ba aka bar su huru sai ni ba shi labari da san maro a tsani na da wannan matan da biyarka da biyarka da zafi mata ba ta da sai manzo Allah ya ce ai ka kisa ni ba isha mani kutu liya min hali hisbanati shekini duk wanda aka jarraba da haihuwa waɗannan ɗan mata da ɗan wani abu daga cikinsu kunna lahu zikra min an-nar kam kuma mai shamaki daga mai shiga wata gobiya za ku zama mai ne wanda Allah ya jarraba da ya mata bai yi ta kuka ba yau na kuma da mata an kaya ne ya hankure da abinai ya yi tarbiyya abinai ya ciyar ya shayar manzo Allah ya ce za mu zama mai shamai daga shiga wata gobe kiyama kiyama ta yan uwa rawa muslim imam muslim ya ruwaito an aisha da uwar mu'minin annaha qalat ta ya anni miskinatun wata marashi ya ta zo ni da hamilu ibn kairi la tana ɗauke da yaya biyu mata nata da aka fa ana amsuha talata samarati kai kai me ke kaje ba fara da dino gidan manzo Allah da dino la amma yawan ki maka ko ba ku da dino ya tsare ku shi sati guda sai kun boka ga ya da aka kawo ku buhun da dino ana dawa da shinkafa da gero a gani sai kaka su manzo Allah wata biyu aka yi ba aka wuta gidan manzo Allah da ruwa na da dabino, da su aka gurza shi a sha ruwa ta ta ɗauko dabinin fara uku san ba matan nan na san da ra'ayinta biya biyu ko huwa guda shi ne aka ce فأعدت كل واحدة منهما ثمرة Gajan nan mata sun sabba ko su fara guda. Saura nawa? Saura fara guda. Faran akila fiha samrata bisa akila sai ta ɗaukaka fara dan guda zuwa ga bakinta don ta ci. Fassada a matha ibn da'a. Sai jan ka ce, Mama ba ba. فشقت التمرة تتساعد تيجي ولا قارب ولا التي كانت تريد أن تأخذها وتتبين كثير تجربها بينهما تتاجم فيها من عائشة تجربة فأعجبني شأنه الأمر إنسان ya kawatar da ni ko ya bani mamaki kalma ijab tana ya dauka kawatar ko ban mamaki au فذكرت ذلك ذكرت الذي صنع من ذو الله ينا شكوه سيني أنبقى ما يحبين بي da wannan ما تسيني شيني كنت فذكرت الذي صنع أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ne an baka manzo Allah abin da wannan gure Allah ta yi fa kare inna Allah kad awjaba la hadhihi jan akan kwaran nan ta da bido Aisha Allah ya wajabta masa ga jannatu gobe أو أعتقها بها من النار وأكم قارب دبين ينا يعني. دفيشيفا تسيسا مقابل أنت تغطاتا يا دلوك نبي الله شكنتا تسابته بكيا وانا حديثي يا شوية سوالا نغفين يا كم تنبم بك كنا أما دوكا وانا أنت كنا له فكرة من النار nan kuma aka ce sanadiyyar wannan abin da sai ɗauka fara nan guda ta haɗe faɗin san ba ya mata zai zama sanadiyya wannan abin ya wajen shawo samun aljanna ko ya yi ta daga bari wannan yana gwada muna tarbiyyar da yaya hanya ce mai kyau mai lada mai daraja da za su zama mutum sanadiyar tsere ba na kauci ga wata gobe ba da shiga a kan da rabo samun shiga a kan rawa ahmadu wa hasanahu al imam ahmad ya rawaito a cikin musnad naki imam al ya ce hadisi Hassan mai an kunni سلمة زوج biyu صلى الله عليه وسلم Daga مسلمة مع masu عليه صلى الله عليه وسلم قال الزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي أن الله يتبقى بريش لا ما أنفق على كبلتين أو كفتين أو ذواتين كرافتين ما duk بلد ya ɗauki da nuna ciyar da أو mai biyu mata au ku sai ko ƴan uwansa au da wasai karabatu ko kuma wasu ƴan uwansa zumun mata zumu kana birni ƴan uwanka mata kila ta ko ta an kai sai ka faru ka ta iko ka bi amma ba ƙaunar ka ci ba ko guda ba ba uban guda zumu ce dangin na bai je ka sai an abinda da yake ce masai ko lifurti mana sai an zana ai tsakanin kakan ne da kakan ne can su guda uban su guda kaga akwai zumunci amma sai an yi sai shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam yake aka samu irin wannan ciyar da ya mata biyu ko jan uwa biyu mata kowa wasu mata biyu ma'abuta kusanci tsakanin ka da su ya haka sibun kasa faɗaɗa alaihima yana kaunar Allah ya ba shi lada da ciyar da waɗannan ɗayan jinsin ga guda uku hatta yi duniya kuma Allah min fadlihi azza wa jalla har sai da ya kai inda Allah ya wadatar da su da fallan ko aure ko wani hukunci na Allah da suka wadatu daga ciyarwa dai aure kabiya kuma ko Allah ya ishe su da na ji arziki ba sai sun ci karkashin dan uwa ba manzo Allah ya ta na zikira da na za su zama shamaki gare daga bare shi da ta gobe kiyama an haɗa da ƴaƴan tana kula da su uwan uwanka biyu mata zuhu biyu mata da suka taho suka gire maka ka yi hakuri ka daure ka ɗauki da ni ya sa ‘yan uwa saboda mata ba su da mugamara kutsawa in ta fita zuwa gidan arziki yin nan ta aika ana samun matsala a lalace mace in ta fita ku da buga mutum misali kwanuka na tsari masallacin da ta gani ina gyaran mota sai wata mai tattaro, tana fara da laifin karta akasari a fahimta ta tana ciki yaran ta kuma ta yi ko da ta ta gyagya ta ba ta kuwa ke da kwata ne haka ina ke ina fara na aure sai ce wallahi baba an da don ban da ɗan uwan da ka ci kuma ban da biki ce to ba ki aure kace ban za mu ba fa sai kana aure na nace mata wallahi ya kuwa amma ta hudu gare ni tace to Allah ba to kai ta daka da ni. don Allah kai ta daka da ni wallahi sallahi ya fi ni karar ban kada ni ta daka ko ta abin da aka ce masa daka bauta wai in kai da gidana da sunan bauta da zauna ka tafi da wa da wa iyali na bauta wai ya ta zabi haka da wannan garban ba su kai ba da Allah ya ruwa yanzu wannan mata in ta hadu da lalatacci sai ni da shi na aka ce saboda kariya manzo Allah ya ce duk mutumin da aka ga ya biye hankuri da addinai da lalura da ba su fitowa ba su iya kabu kabu ko suna iyawa ba su iya jan keke na fes ba su iya jan mota ba su iya zuwa mahota su ɗauko nama su su gasa duk wani yan lalura ya sana'a ba su iyawa hankali duk mutumin da ya tattara kai da ya ɗauke iya na yi mata ko yan uwa na yi mata ɗan nenai ko yan nemai ko kuma wasu zumu dangin na dangeka ya daure ya kalle ya fara kai ya ɗauki na dora su aka ci za su zama mai shamaki daga bada wuta gobe kiya inna lillahi wa inna ilaihi jama'a ni muka bi da duniya irin tsere ba wutar jahannam Allah fa ya ce wa man ruhiya anin nari wa man tuhziha anin النار وأدخل الجنة فقد فاز Allah ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ubangiji ya ce wallahi shi da ya san wuta ya san aljanna kai baka san wuta ba jin kana gari. dan wuta ga ta duniya wata aka nuna shi ma da kafin ita dai ta kafin baka san wuta jahannam da an ka ga ta kuma la'i su suka shekara dubu suna suka da ka zuga kai kai jaji Allah ya ci ba kai ba an sake zuga kai kai fara aka sake ci ba kai ba sai aka zuga shekara dubu uku sai da ta mabaka hakirin manzo Allah ya ci tana nan wanda ka san garin da abba jirage ba hadari ma ku duhu kwarai ku layi Aka ji annaba sai ibn ita sai Allah ya ce man su ya amin nan wallahi duk wanda ya sa aka nisan da shi daga shiga wani saboda iyara wa udkhila aljannata kuma da yake ne mai shiga wuta aka yi masa arzikin shiga aljanna Allah ki kai baka da fata wallahi mutumin ne ya samu rabo kace saboda ni Allah ya saboda wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwa ta duniya ni an ka baka dan rudin ka dai na an kai gwada ka amma ba abu ne wanda aka fama ba ka dai an kai gwada kana godiya ko girman kai za ka yi Da haka wannan su ne aka ce ‘ya'ya mata ‘yan uwa mata zumu mata tattala su iya biyu can da can sun ishe ka Allah shi maka kariya daga shiga wata gobe iya ba ɗan uwa ina da yi in ka jawo wata wadda ba ta da galihu ko da dai aiki ta kai gidanka ka ci abinci ne ka ruha mata asiri bai zama sanadiyar ka samu kariya daga wutar din nan kana samu hadisin mana gaba aka ce rawa ahmadu bi sanadin haka ne an jabir da abdullahi imam ahmad ya rawaito daga jabir da abdullahi da ansari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي إيراد أن الله يتبت عن من كنا له ثلاث بنات يؤذيهن duk wanda ya kasance yana da yaya uku mata ya tattaro addinai zuwa gare shi wayar harafin da kuma yana tsayin tausayi bai bare su yi rashin takalmi bai bare su yi rashin zane bai bare su yi rashin mai bai bare su yi rashin toka yu'mihinna wa yarhamuhunna ya tattaro addinai zuwa gare kuma yana wayar wa da kuma yana reno su da duk abin da rayuwa take so gwargwadon abin da Allah ya bani manzon Allah ya ce wanda ba su la kun jannat aljanna ta wa shin kun taba ji annabi yayi ƙarya manzon Allah ya ce wanda ba su lahu aljanna aljanna ta wa da gari Allah ya dora maka ne shi Allah ya dora mai ya dora maka ne ba wani ka dora mai ya dora maka ne wa mutumin ne sababiyar samun aljanna a kan ya gangata ya rena ya tattara addinai ya kuma jinƙayinsu kuma ya zama ya zama yana yana yana yana kafala kawa ya ce ƙara ila ya rasulallah sai aka ce an fassata ma'ana gaba ɗai wajen bar da hujjar nasu fassata kai tsaye kenan aljanna ta wajen gare shi قال سيد من رواية قيل يا رسول الله جابر بن عبد الله يسي وني مسلم يا منزو الله فإن كانت اثنتين كولا هو بأس بني ينجو قال وإن كانت اثنتين كولا ما تجو دين يا تجو ما الله يبقى فني قال فرع بعض القوم سيد من رواية مزولا كان منزو الله سكت أم لو قالوا له واحدة لكان واحدة da wani ya ce ya manzo Allah har da guda aka ce harin manzo Allah da ya ce har da guda amma ko ta ji tsoro tambaya sai na ko guda karre na Allah ita ya ba karre ne ka ba ka bidiwa kuɗi amma tana sa ka kai da gonar ta zuwa ka yi mata aure tana sa ka ciyo baki ka yi mata aure ba ka ji ciyo ba tattattale ta har ka kai ta lokacin da ta samu matattara gidan wani namiji aka ce za ta iya zaman ma ita ma kariya daga bari wutar jiya na da shiga aljanna ko biya wannan hadisai guda biyar sun karantar da mu falalar da a cikin tattalar kyakkyar mata kuma wannan yana gwada mana Allah shi ka ba zai na mata ba kuma bai yarda da awalakan da su ba har yau cikin Qur'ani ka samu wata aya tura ta ta cikin suwar yi ba ko akwai Allah ran kawo kula ita to amma suratul nisa'i ba akwai kubura akwai subura akwai suratul nisa'i kubura babbar surar mata akwai kuma karama wacce ta suratul abin da sa'in kubura ita ce surar nan ta uku jerin gwani ko ta hudu jerin gwani surori alkur'ani na kai ina yau daga fatiha bakara ali imran daga ta sai wacce. sai ta nisa'in kubura in kai yau kasa in ka kai yusabbihu lillahi ma fi samawati ka kai suratul munafiqun ka kai suratul tagabun daga nan sai wasu. sai suratul talaki ita za aka ce ba suratul nisa'i kubra Allah ya yi surori na mata saboda kula da haƙƙin mata da bayanin al'amuran mata gado su haƙƙin su kare martabar kuma wallahi aljanna aiki Allah ya ce ba ruwa ne na miji kai wa man ya'mal min as-salihati wa man ya'mal الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نعم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا كلا ده كيو مكان الله تقوى الله يكفي ومن يعمل من الصالحات duk mutumin da ya daure ya aikata min salihati bai ke ya amal salihati a an min salihati ya aikata kyawawa abubuwa min zakarin cikin mazaje ku ya yake au unsa ko kuma cikin matan ku yake Allah ya ce min أولئك يدخلون الجنة وأنا لا أشهد عن الجنة كما يمكن تجاه الجنة مين؟ لا يظلمون ko da abin da a kwatan kwace layin nan da a cikin gutsun da dino ko iri ne Allah bai tauye namiji ko bai. akwai mata da suka yi ya manzo Allah yadda aka ta ambato mazaji mazaji ya ayyuhan ladina Amadu, ya ayyuhan ladina amanu qatilu kaza kaza sai sai mata wata wata mai ya manzo Allah halan manzo maza dai take ban da nan take Allah madaukakin sarki ya saukar mai innal muslimina wal muslimati والمؤمنين إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات نعم والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والقاسعين والقاسعين والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم نعم والحافظين قروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله يريد أبي أبوما ولا نأتي شجاع الجنة يبقى إن المسلمين للي مسلمين مكا والمسلمات المسلمين مكا والمؤمنين da muminai maza wa mumina da muminai mata sannan wa sadiqina da masu gaskiya cikin mazaje wa sadiqat da masu gaskiya cikin mata sarki Allah ce wal khashina da masu kauna Allah a zuci ba bayyane ba magaje wal khashi'at da masu tsoron Allah a ciki Ko shi ne shine kar ba ba ka tare da kowa amma zuciya ka tafi tana kauna Allah ko ta ibada ta ce Allah gyara ta a yadda ni ibada ta yi ɗan saƙo ta ji wanda saƙo aiki ne zaman mata sanadiyya halaka har abada duk mutum ya kada Allah ya ce sannan wa sabiqina da masu gaskiya cikin maza wasu sabiqa da masu gaskiya cikin mata wasu sa'imati wa da masu azumi daga cikin maza wa sa'imati da masu azumi daga cikin mata Allah ya ce wal hadidina furujahum da masu tsaron mata farjojin su cikin maza ba su zina wal hafizati da mata da ke ba su ba su ba su Allah ya ce wa na Laha. da mazaje da yawa ambaton Allah wa zakiratin ba ta da ke ambaton Allah Allah ya adda Allah lahum maghfiratan wa ajran Allah ya kana da musu gafara daga wasu dukkan su kuma da wata lada mai girma ita ce aljanna ina an tabar mace duk hala yi na gari fadi in namiji ya yi mace ta sakamakon da zai samu shi za ta mu daina barin tura suna yau suna yau kan da mu ba addinin da wani bacci duniya irin addinin musulmi babu ba addinin da ya ba mace riya an ka ce in an yi gado namiji ya ka mace biyu a ba su dubu talatin a ba su dubu arba'in ko a ba su ishirin in an ka zo in zai fara bidan aure shi zai ɗaki cikin arba'in ɗin ba shi zai kai zuwa bidan kai kuɗin bida so in an ba shi zai biya ka daki shi zai ɗauki motoci a je ƙarni aure kuma ba a cewa ta taho gidan fefide ta ko sarki na sai dai ya laɓa gidan wani su saka gidan su in babu su jiwa kwarai a ciye ciye gade ba a cewa a ɗauki yarinya daga na a kai su a saboda sarki ya wuri na fitar sai bai sarki ya tuhu ya naɗa gidan mai martaba sarkin kari a kira kirawo da ya gane duk rawanin nan sai ya tafi mota shi kilomita ɗari biyu da wani abu saboda karramawa mace in ya an ka gama ya biya ka zai in an ka yi aure ya kawo kayan kalalle, in an ka gama kayan kalalle ya kawo motocin ɗaukar amarya in aka ɗauke ta da zuwa shi zai ci gaba da ke wani ya kai ta ya kai mai ya kai koda ya kai takarami duka wai wani ka dawa wai ce muna wai an musulunci an walakanta mace kuma ita mace haka ya tsakani da Allah da wanda ya yi masa tare da zauna ta wanki goma ta sa biyar da wanda yake a ba ta galma da takin zamani ta harifa dama don Allah wai mata adalci tsakani da Allah wai masa adalci yan uwa wanda yake gaje a sa ka karkashin wani namiji a dora mai tausayinta a dora mai jinkayinta a dora mai yi mata rangwame don ita mai cika uwa ko ka ci suwa ka shayar ba su gama ba ta su ba sai in ka yi musu hankuri ga ɗan gwaƙina ga ɗan wasu maganganu da za su yi maka mara tsada saboda ba su da musulunci ce sai ka yi ta'ammuli in ka yi hisani ka gama kuma sai ka yi hambu. wai duka wannan za a gama a shi shiga musulunci ko ina ya ambaci mace sai ya ambaci ya ambaci namiji sai ya ambaci mace karanta suratul nahl da Allah yake ma amila salihan min zakarin man amila salihan min ذكر أو أنثى وهو مؤمن نعم فأولئك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نعم وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم إنهم أحسن ما كانوا يعملون أو قطع أجرهم بأحسن ما ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عند ذاك بسورة النساء يعني الله يقول من أمل الصالح من يسجد الأمور wanda aikata mai kyau namiji ko mace wa ko mu'minu yana da imani da Allah Allah ce wallahi wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai kyau hayatan ayyukan rayuwa mai kyau ba su yi a rayuwa mai kyau in Allah ya maka rayuwa mai kyau wani bai tuka da ba daga nan argun wani ya tashi ya tsaya habbun da don Allah in biya mai sadaki ga iya ranar zanga da gan zanga da gan na kasa auren da wallahi ina so amma na gaza amma ganin da yake kun kewaye ina ina bubudawa ina ja a cikin abu ya kai duniya ka ta Allah ko ni na na. kin gane har yanzu wani zai ce kai to Allah ba mun ba kun tada shi malami da mota malami kana ganin idon ka cikin mota kai abu yake kai ko ni na bai sani ba hayakan ayyukan ba abu ce wanda a kunshe da kuɗaɗe ba in Allah ya ruha maka asiri ba sai ka san mai kuɗi ba shi Allah ya ce wallahi tsakanin maza da mata duk wanda yake da gore yana kima yana da imani da Allah Allah ya rike da zaki ne sai ya yi rayuwa kyakkyawa nan duniya Allah ya ce kuma gobe kiyama wala na tafiyan na wuce wallahi tallahi sai mun sakan ka musu ajarhu la su bi ahsani ma da mafi fice abin da suka aikata maza da Allah da wurin larabawa ba su gado ta aka in kan musu kabbar ma ka dan ka ce, da jiha mata zane sai ya ci ya gade ka Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la ayyuha allazina amanu la Allah ya ce ya Allah ya haramta muku daga yau ku ce kun gaji mace bisa ga tilas ko ba ku kuwa shi nan duk da uban ya mutu ya barka wai ka gaji Allah ce wala an soke wannan wannan jahiliya an hana an ka ba a ciki kawai ta je ta yi aure wani wanda ta kaso ko ta koma gidan da ta kaso ba to a ce wai diyan mijin sun gaji Allah ce wallahi wannan jahiliya an soke an hana haka ƙur'ani ya bi cikin suratul nisa'i yana kamfanci abinda jahiliya ta wa mata shi ta aka ambaci sura gaba ɗaya suratul nisa'i da haka yan uwa Allah madaukakin sarki ya sanya karama da halala da alkhairi da da ɗaukakawa da kariya daga bari wuta wajen salar ƴaƴa mata na musulunci mu ya ya karrama mace ya hukunta ta ya kare martabar ta ba kuma ne kara ne kuma wai an an an dubi yaya mace wai a bar hana ta sai abin da take so ƙarya kike wallahi kun sa abin da yake dina wai gani ne kai in ba matan mu suka lalace ba lalata mu ba ta kai inda ya kamata don haka so aka mu fito mu zo tsoro da ba ku ji abin da annabi ya ce ba ya ce ittaqu dunya wa taqu nisaa fa inna awwala fitnati bani isra'ila fil nisaa yake wallahi kun ji tsoro Allah kuma wallahi kun ji tsoro harkar mata saboda farkon musibar da ta banu Isra'ila ta faru ne sanadiyan mata matan sun ka fara yin yan takalma masu masu ƙaringa masu duttuke suna yin yan takalma masu duttuke ya yi sama wannan an duttuke saboda ya kira kuma kayo kasa ana tafiya ana rangaki sai lai zina ta faru cikin mutane sai ubangiji ya ta jarraba su da bala'o'i masu yawa an taɓa yi musu wani bala'i na alloba kamar ta ƙare sanadiyar yawan zina cikin mu ma waɗanda abubuwa ba sun bar yaɗuwa ne cikin da haka uwana mata Allah ya ruha muku asiri ku ji hadisan da manzo Allah ya faɗa saboda kare ku. kar ku kyamaci sunan manzo Allah mace ta yi aure hito da hijabi ganin ta kai dan gilen nan fasikai suna kallon ta suna dariya ba son suna suka yi balala ta suna suka so yi wallahi ki gane da uwa ka da ya ga da ne ya ji ma fitin ki ba irin wanda yake so na ku ko rabu daga nan wallahi ni fada ne ba magana ce ta soyayya ba magana ce ta ko hantara da cuta da lalata a san ki sai a wuce zuwa ku mata da suka yi wannan ɗabi'ar ku san abin da ka faɗi wallahi kun sani don haka yan uwa addinin mu ya kare martaban mace ubangiji Allah ya sa mata ku gane ku tsaya ku bi addini musulunci Allah ya kare martaba. duniya da lafiya sai fasali na gaba eh yana da tsawo ni kaka gani a shawara ana da samun wi da mutumin da ku yi hakuri yau daga magana kare martaba ta mata za mu tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala mun yi wannan wa'azi saboda darasi wanda majalisin mu muna tare da uwaye mu mata suna rige daga tefuka masu nisa na garin arhu wasu har daga ƙauye don ɗaya su halarci majalisi da kuma ya yi daidai da inda manzo Allah ya karanta yadda ake kare martaban mace da girmamawa ya faɗaitar da aljanna madaukakiya da tsere ma wuta mata don Allah ku gode ma Allah da ya muku wata tara ku gode wata sana ta ni na yi bakin ciki da aka yi ne ba kace bakin ciki na uwa kai ne hikima a cikin Allah ma ki mace yi mani namijin nan ba ya iya rayuwa kai ne ba ki kyawo kai da namiji ba ki kamala kai da nabi duk wanda ki Allah ya kai ki ga wani abu ba ki kamala kyakkyawa da za ki ga aljanna gobe kiyama sai kina da alaka da nabi wanda ke kare martaba ki shi zuwa haji ma ba a yarda ba ki tafi ba sai da wani kafili mai mai mai tsaro wallahi sallahi magana nan da annabi sai wanda ba zuwa haji ta kare gaskiya yana gani akwai wasu abubuwa marasa daɗi wani lokaci a jirgin da ayo kwana biyu kwana uku ana sayayya mace kuɗinta ba su ƙare akwai masu zuwa masaukin mahajjata in an gama ce mai ɗan kama kama sai a sai ta kare sai su miƙa ma yaro an bulo ya ba ta na kuɗi an da so aka kai a zagin jiki a ɗauke ta a je a ilana don haka shi yasa musulunci ki mace ka don hajji sai da kafili saboda ni saboda duk abin da aka samu duniya aka azo makago kaya aka yo diloli inda lalaci ne aka same su zuwa haji ya lalace an husatar da Allah saboda Allah ya lamunce mu duk mutumin da ke zuwa hajji da niyya ka da niyya dai ubangiji ya ji wallahi sai ya gongoda mai bakan azaba tun da duniya ka ya abin da sami shi gobe lafiya ومن يريد فيه بإلحاد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله يشفيه يا duk wanda ya niyyar zuwa maka ya aikata sa'ata sata ko zina Allah ya ce za mu zan gwada mai azaba ko dai a sa kai hasara sa lahira kullu zuciyar ka ba na imani har ka mutu daga haka ko kuma ki sai ranar ta da kiyama ai ma azaba akan akara Allah da kai ka zo maka kai kai ka haka da haka ɗan uwana ubangiji ya taimake mu in za ka tura matar ta haji inda hali tura ta dan uwanta da ikinta ko babanta ko kuma wani wanda yake akwai haramci aure tsakani wannan auren da aka ɗora yi na biza ya halatta amma tsakani da Allah yin aure a tura mace da wani wanda a zumunta ya fi zama alkhairi saboda kariya saboda wallahi Allah ya sani babu kafara abubuwan da muka gani wani lokaci mun zo ga matan mu masu albarka mun suna ba mu so kaga cewa da kulla alaka kai Allah shi ya fi mura mai tambaya bismillah na yau jama'a an ce rana ce da zamu nemi taimako ga yayan mu masu albarka da suka rasa ubanninsu masu zo musu gida suka zama marayu an yi magana kazu wurin tafsiri kuma yanzu an ce a jarta damar mutane taron da namu ko naira goma ko mu ka tara muna kare martabar miskini goma insha Allah ko naira goma ko don haka kan mu rena ma kanmu kullum aka ba su aka kadi ciwon ka ba bari gani ko ina in Allah ya sa akwai sai ni ma in shiga cikin masu ba su kowa mai yi ni ba ga cikin masu ya naira biyar ta don Allah wani an dubu ko ya mika su mu ma marayu saboda Allah samu nasara da canji ko da Allah bai tausaya muna kan musibin da ke faruwa ta hanyar tausayin jinkayin marayu Allah shi kurage mu da waɗanda bala'o'i don haka yan uwa muna kira ga dukkan wanda Allah ya kare mu wani abu wannan dare na marayu a tallafa mu marayu saboda Allah muku ya tallafa mu da yake kai Allah ya tafi mu na bai tambaya ah, wannan ne kamar yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi da fara da rawa ne a Allah ya kara mana tsawon rai da amfani da da ne ke da taki tsaro ko da taki ziyarta ashirin da uku na bayan na tafi gidan da ruwa sha na jaruwan wani da ya kai daga amma da ta ya zama eh, azumin da ka da yi nan lafiya lau amma kar sake haka da tambayi waɗanda suka kan lokacin da aka ji ke to amma manzo Allah yake kul ma shakakta ka ci abinci matuƙar kana dubi kana shakkan a ketuwa a ci abincinka idan ka tabbata alheri ya ce kawai ka kani don haka duk da tana shakki ta ci abinci ta ruwa ba ko ga abu ne tunanin lahi ala amma ba da tambayi karhe nawa na ke ketuwa a wani har gungu yanzu ke ya a karfe biyar da minti goma sha tara kaga ko da yake na na'ura ne bin usaimin ya ce alfijirin na'ura bai dace da alfijirin shari'a yana nan cikin karfin da yawa ya fi samihina da bulugul maram ya ce ana iya samun ɗan ƙari bisa ga abin da masu na'ura suka faɗi sai ka ga an ce alfijiri ya to ga na'ura amma ka duba auraman bai gabacin gari su baka kowa da ba don haka shi yasa in dai ga wannan na'ura ne su ga wani alama na bayyana haske gabar da garin su ba in ka ci abinci azumin ka nana amma fa'idar amfani da na'ura saboda hidda ka sabani ina fatar an gane kuma saboda manzon Allah ya taɓa yin sahur ya tashi yana sallah sahabi an ka ce daga sahur din manzon Allah zuwa tara sallar ta farilla kimanin ne an ka samu yake kimanin karatu aya 50 karatun manzon Allah karatu ne wanda ake yi tartil daki daki wannan abin yana iya kusan kama kusan minti goma in ba irin su suratul mursalat bi ta kusan minti goma to kaga kenan ana so a samu gab tsakanin yankewar sahur ɗinka da fitowa alfijiri a ɗan samu gab mustahabbi ne ba dole ba da kaki har lokacin da alfijiri ke fitowa duk da Allah ya ce wa kulu wa tarabu hatta وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الله ثم أتم الصيام إلى الليل وجد يجري فكلوا وشربوا كساء بنتين كساء بنتين حتى يتبين لكم الخير الأبيض الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر kai farin filali ya bayyana cikin bakin filali na keto arziki ma'ana sai hasken sahiya ya bayyana gabas da cikin duhun dare sai ka duba ka ga wani gaji mariya haka fari gaba da a wannan lokacin da ya waje ba Ka kaga wannan in dai don na'ura ce tacce yanzu alfiji ya ce to da goma takara za ka fita ta duba bayan gari ba ka gani wani haske in ba na layin ka tsakani da Allah don haka irin wannan nan abin an so eh ka tanga lokacin da aka haddace alfiji yana ke don lokacin yana hitowa amma bai bayyana ba shi ko musulunci yana magana sai ya bayyana amma kai lokacin da na'ura ta gano ya bayyana lokacin kai baka ita ka gane shi da idon ka to kaga abin da ta sahabi kai amfani da na'ura saboda a samu dan gab tsakanin ketuwa alfijiri da barin sauƙin ka ina fata an uwa ya gane amma wallahi da ka ci abinci har alfijiri ya keto ka gane yanzu yana ketowa ka kame da ke abinci wallahi ba kai lahi ba azumin kana lafiya lawo wallahu ta'ala a'ala wa a'lam na'am wannan ne ya ce assalamu alaikum mara kata kashawa da mara da yin mutum matar aure wani ke yi kafi wato siston da wani wato teso har ma tana yin kuma kuma tana zuwa wata hijira ta yi kuskure ta aikata haramiya Allah ya ce wala yuzina zinatahunna illa li buyutihim ya ya kebanci waɗanda gare su sai ya halatta su tura hoton in ta tura hotonsa ga wani wanda ba su ba to ta aikata haramiya ta kaka duka Allah ko mina ya faruwa tana iya duniya ta gyaru ta hanyar hulɗanta da waɗannan mazaje amma lahira ta lalace don haka ina kira zuwa ga ya uwa musulma ta ji tsoron Allah duniya ga kada a dogara ga jin daɗin duk wanda ya halaka sanadiyar biyan bukatar rayuwa da ya halaka wallahi ba na shi yawon jiki ba adawa girma gare su kyawun jiki gare su ba baƙaƙen fata ba manya-manya ne waɗanda kai to daga tushe annabawa amma saboda sabo suka gitta ba doka Allah suka faɗi suka halaka don haka ke ma ya uwa ta mai albarka ki ji tsoron Allah waɗannan abubuwa da ake yi amfani da handset a yi kulla hulɗa da wasu a tura ko wai wasu an kai matsayin wayewa ta kai har da farkin za ta ɗauka hoto ta tura mana miji wannan har yau ko dabba ko ko ko ko akuya ba ta wabu haka ko akuya ba ta wabu haka nan ba yau shi zaki wani wannan abin har da dabbobi ba su yi ba don haka su bi tsoron Allah duk wanda aka so a sami duniya wallahi lahira ta bi kuma hasarar hasarar lahira ba karamar hasara ba ce amma hasarar duniya ya karamar hasara don a ji tsoron Allah

eh to shi dai wannan ɗakin da hotuna suke mala'iku ya ba ba maluma sun yi sabani haka hoton gurafan da amman ga takarda wasu suka ce har da su hotuna na saboda manzo Allah ya faɗa ma Aisha amidi an na kira maki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu al-hasani fi salat yace ma Aisha dan labulin ta adda butun butumi na na wasu ɗan dawaki sai ce ki kawar muna da wannan ɗan labulin naki saboda ban gushe ba hotunansa suna bijiro min cikin sallah ta suna hana min daɗin da kushuri cikin sallah don haka dai magana da fi zama alkhairi ya halatta a ginoni injimin mukta kuraruwa komi amma hoton mai rai barin aji cikin ɗaki da gida shi ne mafi zama alkhairi shi ya fi kamala wallahu a'lam wannan shi ne ya kasar lauyoyin da kuma sai kuma gobe ana ya kaddara wata saba ta sadaka ne a kai ana neman sadaka a zuwa a kan uwan da yake ne ya ce ka hajjar Allah ya Allah ubangiji ya